taimaka ma bayin Allah jama'ar gari wanda ya ba mu domin Allah ba za ya rasa ba dangina. To da muke tara yau. Sunana Mu'azzam A. Umar. Kimanin shekaru nawa kana waka? At least zan kai shekara ba. To waƙar da kake ta rauji kake yi ko ta 'yan siyasa ko kuwa? Gaskiya baraka na fi waka akan rayuwa. akan rayuwa eh haka ne gaskiya me yasa ka fi waka akan rayuwa saboda ina kallon yanayin da muke ciki ne hmm. kin gane akwai sometimes zaki ga cewa kamar akan matasa hmm. ko yan mata ko kuma akan gwamnati da gaba daya abubuwan da yake faruwa zaki ga cewa wani lokacin ba ma sai an gaya ma ba abin da ciwo yana da ciwo hmm. more especially yadda matasa suka lalace da 'yan mata da kuma harkan gwamnati da suka samu na ƙasa su ma wajen kana nufin gwamnati ba ta dama da matasa to abinda nake magana kamar lack of aikin yi to baraka ruwan da ke ka da shi ne ruwa haka gaskiya duk ya kokarin da kake so kai abu idan Allah bai kawo ba ba za ka yi ba to kuma muna ta'allaka abin nan munin matasa kenan hmm. ga cewa da mun samu foundation tun daga baya hmm. hakan ba zai faru ba waƙoƙin da kake yi hmm. shin kana yana tasiri gwamnati tana jin ku eh yana tasiri don muna samun mutane da yawa don akwai wani waka na ba zan manta ba da na yi na shaye-shaye hmm. na dan samu challenges a kansa akan bangaren matasa kenan hmm. kin gane wasu ma shine na gani na sha wahala bakar wuya ba za na sake yin hakan ba Shaya shaya babbar cuta ta zama zamto mini illa. A wajen 'yan matasa masu shan kwayan ne ka samu matsala? Exactly. Don akwai wanda yi min magana cewa duk wanda yake taba gayu baya nisan kwana. <laughs> Su ne gayu 'yan kwayan? Eh, to, ni dai abin da ya gaya mai kenan. Hmm. Akwai kuma wanda ma sai na je an gayyace ni wani waje su ma sun zo sun kama ni. Hmm. Da niyya kamar warning akan irin hmm. wannan. Suna magana ga gwamnati ga wane ga wane. To kuma nazari zuwa yake hmm. musamman ma waka hmm. kin ga zuwa take hmm. idan ta zo kai dogon nazari misali kamar na kalli kamar yanzu zan kalli yadda kuna program haka to idan na sa a raina zan waka sai kai Allah ya bani ikon yi kuma to banda ita rera muna wata waka shine wanda nake cewa yau ne dina bakan dai miya an dina yin bautar rana na zo da addinin Allah Gimbi ya ta amince min ita kuma wani akan me ka yi ta shi kuma akan bakar wani fim ne hmm. mai suna bakan damiya ok kana yi wa yan fina fina yi. Eh, ina baka yi eh, gaskiya haka ne me burin ka harkar waka amma Allah ya san da niyyar da na shigo waka ina da gudunmawa ina da gudunmawa misali malamai suna faɗakarwa hmm. mun yadda suna faɗakarwa kuma na san ingancin malami ya fi na mawaƙi hmm. Mawaƙa takan saurin isar da sako a wajen mutanen gari fiye da wa'azi saboda wasu ba sa sauraron wa'azi amma in dai waka ne za su saurara shi ne dalili to al'adan wannan shiri na muka yi wa mawaki ta tsiye mu ce raira mana baiti ko um, amshi hmm. da muka ta tsiye ka dandali na boa dandali akan matasa dandali na boa dandalin yana faɗa kayarwa baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya